Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina matukar farin cikin sanar da yan uwa da abokan arziki wannan sabon shago da zamu buɗe da ke mutaka mai turare plaza a nan kasuwar Hajjkam. M Nasir Store. Kamar kullum abin da muka shahara gurin sai da shi shine abin da ya shafa kayan turaruka Arabian. To a yanzu mun karo turarukan da suke na Paris, a London da turarukan da suke na Turawa insha Allah a wannan sabon shagon namu akwai da kuma bangaren haka Islamic medicine. Insha Allah wannan bangaren shi mun kara faɗaɗa harkar mu da abin da ya shafi wannan bangaren shi ma da yardar Allah da abin da ya shafi nan za a sanya shi a wannan sabon shagon namu wannan shagon namu za mu buɗe shi ne ranar Lahadi insha Allah da misalin karfe goma na safe kuma ina farin cikin sanar da mutane insha Allah idan suka zo za su ga farashin da ya bambanta da dukkan wani shago da ake su da kayan tarurra saboda mun tanadi abubuwa kuma akwai kyakkyawar fahimta a yanzu da tsakanin mu da kamfanin da suke su da tarurra so mun samo 'yan sabuwan da insha Allah za mu gamsar da